This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 25 da 31 da 41 da kuma 60. Haka kuma kuna iya kama shirye-shiryen namu ta FM a jamhuriyar Nijar ta gidajen rediyo amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da kuma Dalol FM. ko kuma a kama shirye-shiryen namu ko da yaushe ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Masu sauraron mu Assalamu alaikum da fatan kuna lafiya Ibrahim Kalmasi Garba ne da Ladan Ibrahim a yawa da sauran abokan aiki a nan birnin Washington DC. Ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin a wannan yammacin ranar Laraba 14 ga watan Oktoba. To kafin ku ji abubuwan da ke tafi da mu ga kanin labaran. Lauyan da ke tsayawa iyalan marigayi tsohon shugaban kasar Burkina Faso Thomas Sankara ya ce binciken dalilin mutuwar tsohon shugaban ya biyo bayan kisan gilla ne da aka yi masa a shekarar 1987. Jami'an tsaron Amurka na Rasha yanzu haka suna gudanar da tattaunawa yau din nan a hoton bidiyo wata mata mai aikin ingozomanci da ke kasar birtaniya wadda aka taɓa yi wa maganin cutar ebola yanzu haka tana kwance rai kwakwai mutu kwakwai to kanun labaran kenan yau fa take ɗaya ga watan muharram a kalandar islama wata na muharram yana cikin watannin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambata akan cewa watanni ne wayanda suke tsarkaka a najeriya ana ci gaba da takaddama kan wasu mata da aka gabatar da sunayensu don zama ministoci da muka tabbatar ita da jihar gombe ne muna so mu gawa duniya muna goyon bayanta 100 bisa 100 a jihar kaduna kuwa pdp da apc ne ke ci gaba da sa'insa ya ba talakawa sati uku ya rusa su ya shigo kaduna manyan mutane da ya kamata ya rusa tuntuni ya kasa kuma mun san ma ba zai iya ba mutum ne fa yana fa mulki sai inda ya yi da dukiyar jama'a na shekaru kusan goma sha shida mutane suka raba su da wannan zalunci wadda suke wa al'umma sannan za a ji irin ƙoƙarin da ake yi na maido da zaman lafiya a jihar filato sannan kamar kowace ranar laraba ladan ibrahim a na tafa da shirin himma ba ta garago za kuma ku ji wasu daga cikin ra'ayoyin da kuka aiko mana amma duk waɗannan sai kun sha labaran duniya masu aure assalamu alaikum lawin da ke tsawa iyalan marigayi tsohon shugaban kasar burkina faso thomas sankara ya ce binciken dalilin mutuwar tsohon shugaban ya biyo bayan kisan gilla ne da aka yi masa a shekarar 1987 lawin ya ce an harbi thomas sankara a kai zuwa kafafu ne har sau goma abin da ya dalilin mutuwarsa kenan shida wasu mutane goma da aka kashe su tare tun da daɗewa ne dai iyalan tsohon shugaban su suke bayyana rashin gamsuwarsu da yadda aka kashe shin amma sautari suka yi kokarin ganin an gudanar da bincike akan wannan batu sai shugaba kamfori ya tabbatar hakan bai cimma nasara ba to sai dai tunkura shugaba kamfori da kan karagar mulki na da 'yan kasan suka yi kwanan nan sai gwamnatin rikon kwarya ta ba damar gudanar da wannan binciken sai dai shi dai sankara ya karbi mulki ne a shekarar 1983 a wani juyin mulki wannan nan ya shiga taimakawa talakawa haka kuma ya canza sunan kasar daga opa volta zuwa burkina faso sai kuma ya mayar da masana'antu hannun 'yan kasuwa kana ya sake tsarin rabon filaye tare da bunƙasa ilimi da kiwon lafiya blaise kamfura dai ya kifar da thomas sankara ne a shekarar 1987 jami'an tsaron amurka da na rasha suna gudanar da tattaunawa a yau dinnan wato ta kafar bidiyo kuma suna magana ne akan hanyoyin kare tawagarsu da ke aiki a siriya sakataren tsaron amurka ash Kata ya faɗa jiya talata cewa ana samun ci gaba mai ma'ana a wannan tattaunawar kuma yana fatan za a cimma matsaya daga ƙarshe ya ce ɗaya daga cikin abin da za su cimma yarjejeniya a kai ko shi ne, yadda za a kauce wa hatsari tsakanin jiragen yaƙi na ƙasashen biyu ash ya ce duk da yake muna da manufofi mabambanta game da siriya wajibi ne mu tabbatar cewa mayakanmu da ke aiki ta sama sun samu kariya da ta dace kata dai yana magana ne sa'ilin da yake wa manema labarai jawabi a boston ajiyar talata ya ce wajibi ne rasha ta yi aiki da kwarewa a lokacin da take sararin samaniyar siriya akalla ta bu sharɗan da aka gindaya shi ma a waje ɗaya sakataren tsaron rasha ya ce ya tsara shawarwarin da zai aike wa amurka domin ta duba labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka da ke nan birnin washington dc wata mata mai aikin ingozomanci da ke kasar birtaniya wadda aka taɓa yi wa maganin cutar ebola yanzu haka tana nan kwanci rai ga hannun allah domin kwayar cutar ta sake dawowa jami'an asibitin suka ce suna bakin cikin shaidawa jama'a cewa lamarin pauline kafirki ya sake taɓarɓarewa domin ko yanzu haka tana nan rai ga allah asibitin royal free ne da ke london ya ba da wannan sanarwar kafraki dai an canza mata wuri ne daga asibitin glasgow zuwa scotland a yau din nan yin hakan ko ya biyo bayan wani yanayi ne da ta shiga sakamakon wannan cutar ta ebola tun a cikin watan disamba ne dai aka tabbatar tana dauke da wannan cutar bayan da ta dawo daga kasar liberia inda ta yi aikin jin kai a wani asibitin ceton yara masu ɗauke da wannan cutar ta ebola wannan baiwar allah dai sai da ta share sama da wata ɗaya a killace a wani asibiti da ke nan birnin london inda ta kwashe wata ɗaya ana mata magani kafin likita ya tabbatar cewa ta samu saukin wannan cutar. bom ya fashe yau laraba a ofishin wani dan siyasa a tsakiyar birnin pakistan ɗan majalisa kuma ya kashe akalla mutane bakwai kana yawo mutane da dama rauni wannan bom ɗin dai ya fashe ne a garin tunsa da ke yankin gundumar punjab a ofishin da amjad kosa ɗan jam'iyyar pakistan muslim league wadda ita ce ke mulkin ƙasar ke amfani da shi sai dai rahotanni sun tabbatar cewa shi kosa baya ofis lokacin da wannan bom ɗin ya fashe 'yan sanda sun ce yanzu haka suna binciken wannan al'amari a matsayin harin 'yan unar bakin wake sai dai kawo yanzu ba wani wanda ya ɗauki alhakin aikata wannan aika-aikar sai dai 'yan taliban sun sha kai kwatankwacin irin waɗannan har-haren To labararren sun zo muku ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. kamar yadda aka ji yau fa take ranar 1 ga watan muharram wato a farkon shekara a kalandar islama don haka musulmi a fadin duniya na kiyaye wannan rana da addu'o'i da sauran ayyukan ibada daga Legas ga babangida gida jibrin kamar dai kowace shekara walauta miladiyya ko kuma ta musulunci jama'a da dama na gudanar da bukukuwa tare da addu'o'i na samun falar wannan shekara ko da yake lissafi yakan sha bamban a tsakanin al'ummar musulman duniya wajen tabbatar da ranar ɗaya ga watan almuharram baki ya zo ɗaya a tsakanin al'ummar musulman duniya musamman malamai na ganin cewa an girmama wannan rana ko watan na almuharram bisa al'akari da tasirinsa a tsakanin al'ummar musulunci na duniya kamar yadda malam muhammad sani yake shaida min shi kamar wata na muharram yana cikin watannin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambata a kan cewa watanni ne wa'anda suke tsarkaka to kuma a cikinsu akwai azumi da ake yi a cikinsu akwai ibadu da aka nuna a yi yadda hadisan ya suka bayyana to kuma ga wasu fanni na musulunci kamar yadda muka san muna da su akwai 'yan shi'a wa'anda sukan yi amfani da shi wajen tuna lokutan da sayyidina hussein ya samu kansa cikin wani hali a karbala da wasu abubuwa haka in ka je wasu fannu kasashe na musulunci za ga ana biki ne sosai ake yi da yanke-yanke da wasu abubuwa to sai dai kuma a yayin da ake bayyana mahimmancin wannan rana a tarihin islama a nan najeriya inda ake da yawan al'umma musulmai amma kuma ake gudanar da harkokin gwamnati da na yau da kullum tare da watan miladiya ko nisara ya sa akasarin al'umma musulmai ba sa sanin shiga ko fitan sabon watan na islama kamar da wani bincike da na gudanar akan wasu da ba sa so na ambaci sunansu kamar haka ni ban sani ba gaskiya gaskiya kan ya kamata duk musulmi ya kokari ya rike wannan rana to ko ina falalar da ke tattare da wannan rana ko wata ga dai malam muhammad sani eh abin da ya kamata musulmi su yi shine su tsaya kamar yadda ake cewa ku yi wa kanku hisabi kafin a yi muku ka zauna ka yi wa kanka hisabi waccan shekarun da ya wuce mai kai na addini wannan shekaran kuma mai ka shirya ka yi lokaci ne da za ka yi tawali'u ka roki Allah gafara kuma ka yi tunanin me zai faru daga nan saboda baka sani ba kila ba za ka ga karshen wannan shekara ba sai dai kuma domin nuna mahimmancin da wannan rana ke da shi a tsakanin al'ummar musulmai wasu jihohin arewacin najeriya da ke da rinjayen musulmai na ba da hutun aiki ko gudanar da wasu bukukuwa tare da addu'o'i a masallatai da cibiyoyi da makarantu domin girmama wannan rana ko kuma wata na sabon shekarar musulunci. Anil Mustapha sahat Allah la la illa Allah. murya Amurka daga Lagos a Nigeria. To a gaida baban gida sai kuma batun rigingimun da suka biyo bayan gabatar da sunayen ministoci don tantancewa inda ake ta takaddama kan sunayen wasu mata daga Sokoto da Gombe. Bari mu fara daga Sokoto inda wakilinmu Murtala Faru na ke cewa ba ma kamar bangaren jam'iyyar apc mai mulkin jihar wacce kusan lamarin ya zo musu a ba zata sunana abubakar waru wanda an kai sani da suna garba 'yan duka a 75% na mutanen sokoto in ka duba irin abubuwan da suke fada buhari ya yi musu ba daidai ba ya kamata ya ɗauko musu ɗan siyasa ko ko wanda an ka sani ga al'amari na siyasa ana su jihar sokoto sai ya ɗauko musu furan waya wadda ba a ko tunanin tana zama cikin jihar sokoto so ɗaya ta taɓa zuwa a rayuwar a jihar sokoto amma ba ka ganin cewa wannan duk ba hujja ba ne ganin cewa kamar wai ko kuna ganin ba ta zama a jiha ku ni abin nake ce maka akwai irin buhari a gare mu sokoto akwai waɗanda ma sun kai buhari akida a jihar sokoto so me yasa ba zai dauko daga cikin su ba sai ya dauko mana mace wadda from nowhere ba wanda ya santa tun a cikin daren jiya wasu mata a ƙarƙashin shugabancin shugabannin mata na jam'iyyar apc suka yi wani gangami na lumana domin nuna yadda suka ji a kan lamarin sunana madam abdullahi can dai da farko mun ji daɗi na wannan gwamnatin na aiki da mata da yawa da za a yi aiki da mata so amma kuma wannan da aka zaɓa mana munan dai jihar sokoto mun yi tunanin cewa za a ɗauko matan da suka cancanta mata daga cikin matanmu na sokoto nan masu ilimi waɗanda suka wahala da jihar sokoto waɗanda suka yi kawo ci gaba sai ga shi kuma mun ga an ɗauko wata can daban. To amma ba ganin kamar wannan ba wani saba ma doka bane ba kya ganin kamar an lura ne da cancanta da kuma irin ilimi da kwazon da take da shi aka zaɓo ta. Gaskiya idan yin haka gare mu gaskiya ba a mana adalci ba. Aisha Abubakar dai ya ce ga tsohon ministan kuɗi kuma sardaunan Sokoto na yanzu Alhaji Abubakar Alhaji tana kuma aiki ne a matsayin babbar manaja a hukumar Pencom. Murtala Faruk Sanyin na muryar Amurka a Sokoto, Nigeria. To a yayin da sakwatawa ke kin wadda ake son a basu, su ko gombawa na son nasu. A yayin da aikin tantance jerin sunayen mutanen da shugaba Muhammadu Buhari ya gabatarwa majalisar dattawa a matsayin ministoci ke ci gaba da gudana a jihar Gombe kuwa dattawan jihar ne da kuma matasa suka bayyana goyon bayansu wa Hajiya Amina Ibrahim. Matasan sun yi jerin gwano don nuna goyon bayansu. mun tabbatar da goyon bayan mu solidarity mu wa Amina kamar yadda muka tabbatar ita da jihar Gombe ne muna so mu ga duniya muna goyon bayan ta 100 bisa kuma mun yi mun yi witnessing irin abubuwan da ta zo ta yi a jihar Gombe da irin contribution da ta bayar mun zo mu gaya ma wa iyayen ƙasa ne cewa mu muna goyon bayan ta kuma muna yau godiya wa mu da Buhari da ya ɗebo mutane tsaftatattu irin Amina wanda za ta wakilci jihar Gombe a minnesota. wannan dalili yasa muka fito muka yi tattaki daga stadium na mu nuna wa duniya cewa mu kishin gombe muke eh, saboda haka duk abin da zai ciyar da gombe gaba muna gabansa shine muka kawo wannan gida mai albarka muka zo mu nuna mu mu da goyon bayanmu ga wannan gida mai martaba da a isar mana da godiya da wannan mukami da aka bawa 'yarmu 'yar gombe assalamu alaikum su ko dattawan sun gudanar da taro ne a ɗakin gudanar da taro na amina ibrahim da farko dai ga yarima abdullahi sarkin bai muna godiya ta musamman ga shugaban ƙasar najeriya muhammadu buhari ya zaɓi mutane 'yan najeriya a cikin wannan ƙwararrun 'yan najeriya akwai yarmu amina ya sarkin fulani marigayi dr ilma muhammad To daga kuma gaida shi abdulwahab da Murtala Faruk na daga Sokoto da Gombe kuma sai jihar Kaduna inda jam'iyyar PDP da APC ke takaddama game da alƙiblar da aka sa gaba a jihar. Isa Lawal Ikara gare ka. shugaban kungiyar shugabannin ƙananan hukumi na jam'iyyar pdp a jihar kaduna malam abdullahi aliyu babawo ne ya gaya wa manema labaru jim kaɗan bayan wani taro a garin kaduna cewa pdp ba za ta rungum hannu tana gani ana yin abin da bai dace ga al'ummar jihar ba saboda mun rasa zaɓe ba shi ne za mu zauna mu yi shiru ba gwamnan jihar kaduna ya fito da wasu na shi wanda yake ba daidai yake da abin da talakan jihar kaduna ke so ba na farko ya fara rushe-rushen nan a zaria wanda yake ya yi rantsuwa wanda duk ya shiga filin makaranta zai taɓa shi amma sai gashi cikin mamaki ya ba talakawa sati uku ya rusa su ya shigo kaduna manyan mutane da ya kamata ya rusa tuntuni ya kasa kuma mun san ma ba zai iya ba saboda Allah adalci kenan na biyu ya zo ya ce ba magana indigenization wato zama mu kai dan jihar Kaduna ne ya nuna cewa da Inyamuri da rabe do wani wanda ya shigo Kaduna nan ya zama dan jihar Kaduna saboda wani kuduri nashi nan yana so ya zama shugaban kasa ya zo yana takura a talaka yanzu dan jihar Kaduna na neman dan sanda to yanzu da shi da Inyamuri da rabe duk za su ta gwagwagwa wannan saboda haka wannan ba za mu yadda ba kuma dole mu kira mutane a tashi tsaye don a yaki wannan abu honorable abdullahi ali jigunu shine shugaban wata kungiya ta nakasassun jam'iyyar pdp canji rushe-rushe shine canji da kama jama'a to zata mutane da kuncin da masu ke shine shine canji a kasar nan je ka baka na primary school je ka ba tantu akwai wanda ke a wuta ba biya shi albashin shi ba shine ci gaba watakila irin surutun da kuke ne yasa gwamnati ta ce ba za ta ce muku komai ba saboda kuna fama da takaici na irin kayan da kuka sha ne wallahi ba wani takaici da damuwa a cikin wani abu ni dan kasuwa ne ni dan siyasa na san gobe su cire ba gobe kuma zan ci shi da wataƙila ba ɗan siyasa bane ya shigo ne ya ci gajiyan wani wallahi idan ba da ƴarfa har ba ƴarfa bai so mulkin ƙasar nan ba ai an san wa rufa'i sai dai fa duk da waɗannan ƙorafe-ƙorafe mai magana da yawun gwamna nasiru yan rufa'in jihar kaduna mr samuel alwan ya ce ba za su tsaya cacan baki da jam'iyyar pdp ba wa'annan yan pdp dole ka tausaya musu idan ka gan halin da suka iske kansu a yanzu mutum ne fa yana fa mulki sai inda ya yi da dukiyar jama'a na shekaru kusan goma sha shida aka wayi gari allah cikin hikimarsa mutane suka jajirce suka raba su da wannan zalunci wadda suke wa al'umma to ka gan dole su fito suna irin wa'annan maganganu wannan dai kusan shine na farko da shugabannin jam'iyyar pdp suka fito a hukumance baro tun bayan zaɓe a jihar kaduna suna kalubalantar salon gwamnatin jihar ta kaduna isa lawal ikara murar amurka daga kaduna a najeriya a gaida dan mutan ikara to yayin da ake rafka ko tafka kaddama a jihar kaduna su kuwa makwabtan kaduna wato mutanen jihar filato maganar zaman lafiya suka sa gaba zainab babaji gare ki A ci gaba da neman hanyoyin zaman lafiya tsakanin al'ummomin da ke gaba da juna a jihar Filato, kwamitin da Majalisar Dokokin Jihar Filato ta kafa don gano musabbabin rikicin da ba da shawarwari kan matakan da za a ɗauka a karo na farko ya haɗo kan dukkanin sarakunan gargajiya da ke ƙananan hukumomin barikin ladi da wasu ɓangaren mangu da jami'an tsaro. A zaman tattaunawan da suka yi dukkanin al'ummomin sun bayyana rashin jin daɗin su da tashe-tashen hankulan da ke kai ga rasa ɗimbin rayuka da dukiyoyi. Da Edward Gangbot shine Dagon Ray na Barkin Ladi. Taro kamar haka yana da muhimmanci kwarar da gaske domin wannan zai magana wannan zai magana daga haka na za a zo a samu menene kan abin hada zuwa gyara. A gaskiya ba wanda ya ki mu zauna lafiya kuma mu zauna tare da Fulani kamar yadda muke tunda. A yanzu haka na da shekaru 61 da wani Na rayu na samu Fulani. tare da iyayenmu wurin su fulani ba kodin su aka yi ba musamman kamar daga forum da, fan su da karan kansu ne suka tafi amma yanzu in komai ya yi shuru ba wani dama za a koma duk wurin da ake mu za mu mu kaɗai ne ai Allah bai yi kuskure ya bar mu tare ba. Shi ma Umaru Baba Ardan Langai daga karamar hukumar Mangu ya bayyana cewa barin kowa ya koma wurin sa na asali zai taimaka wajen samun zaman lafiya. Don akwai mutanen barikin ladi na yankin fan da mutane na forum district wanda zaunannu ne da daɗewa amma an kore su ba sa wajen inda dama suke da zama to wannan ya kawo damuwa da yawa waɗansu suna district namu na langai waɗansu kuma suna kasan bauchi to har yanzu akwai saura dai wadda suke zuwa kamar zakukan suna noma a wajen amma an hana su su koma a wajen Mr. Charles Mato shine Sunfem wato sarakin gargajiya na yankin Femawa a karamar hukumar Mangu. Musa muna son zama lafiya za mu koma mu gaya ma al'umma don Allah don Allah a yi zaman lafiya. Kwamandan rundunar tabbatar da tsaro a jihar Plateau Brigadier Janar MH Madaki ya hori al'ummomin ne da su rika faɗan gaskiya don yi wa kansu adalci. The STF or the Operation Safe cannot use weapons alone to force peace on Plateau people. unless if you are ready to accept what peace. Ya ce rundunar tsaro ta STF ba za ta yi amfani da ƙarfi wajen kawo zaman lafiya ba, sai dai in ku jama'a kun rungumi zaman lafiyar da kanku. Shi shugaban kwamitin kuma mataimakin kakakin majalisar dokokin jihar Plateau Yusuf Adamu Gagdi ya ce kamata ya yi gwamnatin tarayya ta karo jami'an tsaro kamar yadda ta yi a shiyar arewa maso gabashin Najeriya. Dole mu sa mutane na wa'annan kauyukoki su zauna da shugabanninsu da sarakunansu su ba da hakuri ma juna. Wannan dai shine karo na farko da kwamitin ya tattaro kan dukkan masu faɗa a jikan zaman lafiya a jihar Plateau. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya. da Zainab, yanzu kuma bari in koma gefe guda Ladan Ibrahim a yawa ya ci gaba da gabatar mana da shiri na gaba. Ma ba ta garago. Jama'a barkamu da warhaka, barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin himma ba ta garago. Yau shirin ya ki ne da wata 'yar jihar Lagos a Najeriya. Kuma bari mu bari ta faɗa mana sunanta da kanta. Eh, Titilayo. To, Titilayo, tun yaushe kika zo Amerika ne? Um, shekara sha biyu. Aikin me yake yi? Ina aikin NOF. Aikin da yake yi kenan tun a Najeriya? Ko ko nan kika? A'a ba, journalist nike a Najeriya. Wace jarida yake? Wace jarida? Kowane gidan talabijin? Daily Times, Daily Times. daga nan kika bari kika zo na america eh to titilayo da mijinta ta zo ko ita kadai ta zo ni da na zo to me yasa kika ba aikin jarida kuma kika koma eh, aikin nurse ina neman kuɗi ne to ban samu aikin jarida nan na je interview ba ba ne ba shine ba zan zo maimakon na zauna akan nan sai na samu aikin nurse ina yi tukuna to yanzu kin samu aikin jarida zaki koma kenan eh zan koma to shekara nawa kika yi kina aikin nurse din shekara ya kai shekara bakwai Kin yi karatun shi ne ko kuwa? Eh, na yi karatun shi. A nan kika karatun koko daga Najeriya shi ma kika yoshi? A nan na yi. To ya aikin nurse yake a nan? In kika kwatanta da wanda ake a gida Najeriya? A'a, ya ba ba ba da ce. A nan ana samun kuɗi, ka yi aiki za biya ka. Ba za a koyin ɗinka aikin aikinka ba. Nan ana biya, kana samun kudin kana samun enough hours. Gida ba a biya? Gida Najeriya ba a biya? Ba, a aika san a gida Um, ba a biya kudin wata sai kamar wata uku wata udu suna dinga biya kadan kadan ba za a biya duka tare ba abin da ya faru a nigeria da ni kenan shi yasa na jonin wurin ba na samun kudin wata na a lokaci watan kina jin daɗin zaman aikin da yake nan kenan eh ina jin daɗin shi to in wani ya ce zai zo kin ba shawara ya zo ya irin wannan aikin eh zan gaya mashi irin wannan aikin irin wannan aiki ana sauran samun shi ba za ka dade a gida ba ka ce kana neman aiki daga kawai ka yi ka je makaranta za ka samu aiki kuma za ka da kwanciyar hankali a ciki ba yajin aiki nan mm, ba yajin aiki a aikin nurse a aikin nurse a nan wajen amma wani aiki ne kamar aikin gwamnati ko aiki a banki wannan ba za ka samu da wuri ba sai ka sai ka dan yi wahala to aikin nurse nan da nan ake samun aikin. To aikin kada yake yi shin eh, kullum kike yin shi ne shi kadai kike yi ko akwai wani aiki da yake hadawa da shi? Shi kadai nike yi kuma kullum nike. Kuma kina jin daɗin aikin da yake yi? Ina sai. To ina maganin mai gida? Mai gida na ya rasu. A ina a nan ko a Najeriya? A Najeriya. To ba za ki sake wani mai gida ba kenan? Ban samu wanda nake so ba tuku kuma ba dole ba. To eh, eh eh kikan je gida ko Najeriya tun daga lokacin da kika zo? eh nikan je gida ina da abin yi nikan je gida so biyu a shekara wani lokaci wani lokaci kuma so da to yanzu in wani ya ce miki zai zo na america ya eh, wannan aiki wani shawara zaki bashi zan bashi ya ci gaba ya je ya samu wannan aikin zai samu aiki da wuri ba zai ba zai zo na yana neman aiki ba to ni gashi aikin jarida nake ashe in na ce in aje in kama aikin in gwazo makin yadda in haka na na yadda kina ganin za ka samu plenty of hours sai dai in ba ka son ka yi aikin. Hours kamar yaya? Um, lokaci aiki don a wurin su waje ba za a baka up to 40 hours ba. Amma a aikin nan za ka samu amma 500 hours in tana son ka yi. To amma sun ce kuma rayuwa a nan Amerika akwai tsada, amma ke kuma na kamar kina jin daɗin rayuwa a nan Amerika. Ni ina jin daɗi, na jin daɗi fa. Ashe ba za ki koma Najeriya ba kenan. Najeriya ai ina je ina zuwa muna magana mu da 'yan Najeriya kuma ina zuwa gida. A na ce ba za ki koma da ki zauna Najeriya ba yanzu kuma kenan. A'a ba zan koma ba. To mun gode kwarai titilayo. Akwai abin da ke son ki ga wanda suke sauraron ki a gida su ji wanda kila ban tambaye ki ba. Mu masu an gida ba eh, abin da nake eh, son wanda suke gida Najeriya. Ba abin da nake. To to mun gode kwarai kwarai titilayo. Ni ma na gode alamfana. to amadu mu tamu a alonge yar jihar lagos a nigeria da injiniyan da ya sa mana shirin a faifai wato carl gettacho naku ladan ibrahim aiwa ke cewa sai an ji manku riga da busa a gaida ladan da hajiya titi layo yanzu kuma ga wasu daga cikin ra'ayoyin da ku masu saurare kuka aiko mana bari mu da sakon isa mai kati gashuwa wanda ya ce salamu alaikum voa hausa ku bani dama na taya musulmin duniya murna shiga sabuwar shekarar musulunci ta hijira 1437 muna addu'ar Allah ya sada mu da dukkan alherin da ke cikin wannan shekara ya raba mu da dukkan sharrin da ke cikin ta amin shi ma Usman Shitu mahuta cewa ina taya al'ummar musulmi a faɗin duniya murnar shiga sabuwar shekarar musulunci ta hijira 1437 da fatan Allah ya sada mu da alkhairin da ke cikin wannan shekarar Allah kuma ya kawo mana zaman lafiya da kwanciyar hankali mai ɗorewa ƙasar mu Najeriya da ma duniya baki ɗaya amin Assalamu alaikum biyoyi Hausa don Allah ku bani dama na tofa albarkacin baki na dangane da tantancewar da 'yan majalisar dattawan Najeriya ke yi wa sababbin ministoci da mai girma shugaban ƙasar Najeriya ya mika musu. Tabbas ya kamata su yi karatun ta natsu wajen zaɓa mana waɗanda za su cire mana kitse a wuta. Sako daga Prince Ya'u Adamu Bulkaciwa, ɗalibi a makarantar kwalejin ilimi da ke garin Azare a jihar Bauchin tarayyar Najeriya. Assalamu alaikum muryar Amurka. ku isar mana da saƙon fatan alheri ga sabbin ministocin gwamnatin talakawa da yanzu aka tantance su Allah ya ba su sa'a da nasarar kawo canji a Najeriya amin. Sako daga Alhajin Alin Sarkin Yaƙin Bauchi da Muhammad Manaja Bauchi. Sai kuma sako Muhammad Ibrahim Maci na jihar Yobe wanda ya ce ya Allah ka kawo mana da umman zaman lafiya mai ɗorewa a yankin arewa maso gabacin Najeriya amin. Assalamu alaikum BOA Hausa. Ku bani dama na jajantawa daukacin al'ummar Ajilari da ke Maiduguri bisa harin ƙunar bakin waken da ya faru jiya Talata. Allah ya kare aukuwar wannan hari amin. sako daga bala muhammad dambam shugaban matasan dambam sai kuma sakon haɗin gwiwa daga balyamin rabi'u kuringafa da garba na halikan ba wanda suka ce don allah biyo hausa ku gaya wa hukumomin saudiya da jami'an aikin hajji na najeriya da ya kamata su gaggauta nemo mahajjatan da suka bata domin su sanar da iyalansu halin da suke ciki saboda har yanzu akwai alhazan da ba a ga gawarsu ba kuma ba a gansu ba da ƙarshe sai saƙon lawal sani na kawu daura wanda ke salamu alaikum murya amurka mu dai muna Allah wade da harin kunar in waken da 'yan kungiyar Boko Haram suka kai a unguwar Ajilari da ke cikin jihar Maiduguri da fatan Allah ya ji kan waɗanda suka rasa rayukansu waɗanda suka kata kuma Allah ya basu lafiya amin sannan ku kuma 'yan Boko Haram masu kashe bayan Allah ku sani cewa kuma ba za ku dawwama a nan duniyar ba. To yanzu kuma ga ladan ya dawo da labaran duniya amma a takaice. lauyan da ke tsayawa iyalan marigayin tsohon shugaban kasar burkina faso thomas sankara ya ce binciken dalilin mutuwar tsohon shugaban ya biyo bayan kisan gilla ne da aka yi masa a shekarar 1987 lauyan ya ce an halbi thomas sankara ne a kafafu har sau goma abin da ya yi dalilin mutuwarsa kenan shi da wasu mutane goma da aka kashe su tare tun dadewa ne dai iyalan tsohon shugaban kasar ka bayyana rashin gamsuwarsu da yadda aka kashe shi amma sau tare suka kokarin ganin an gudanar da bincike kan wannan batu sai shugaba kamfuri ya tabbatar hakan bai cimma nasara ba jami'an tsaron amurka da na rasha yanzu haka suna gudanar da tattaunawa yau dinnan ta hoton bidiyo kuma suna magana ne akan hanyoyin kare tawagarsu da ke aiki a siriya sakataren tsaron amurka ash carter ya faɗa jiya talata cewa ana samun ci gaba mai ma'ana a wannan tattaunawar kuma yana fatan a cin matsaya daga ƙarshe To da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin sai kuma a dakaci shirinmu na yau da gobe da Halima Jimrau da Jamila Fage da tawagar su ke gabatarwa. Kafin in sallama da ku muna miƙa ta'aziyyar mu ga Muhammad Yarima saboda rasuwar matarsa aisha haruna fautagi wadda ta rasu cikin makon da ya gabata allah ya rahamshe ta ya ta'azantar da yalinta yanzu a madadin ladin ibrahim ayawa da ya taya ni gabatarwa da shi wanda ya hada mana sautin kelvin da injiniyan mu da shi kuma dan ni ibrahim kalmasi garba ke cewa sai kuma a dakace mu a shirinmu na gaba